Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyo ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu. da farko dai za mu buɗe tashar mu da karanto muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun tare da abdullahi saluhu katsina. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin uku ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da shirga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 suka gabata rana irin ta yau wato uku ga watan oktoban shekara ta 1866 aka sanya hannu akan yarjejeniyar vienna tsakanin wakilan kasashen italiya da kuma austria wanda yarjejeniya dai ta lizimta wa kasar austria da ta mika jihar vinci ga kasar italiya kuma daga lokacin wannan jiha ta fita daga karkashin ikon kasar austria a matsayin ɗaya daga cikin jihohinta ta koma cikin kasar italiya a hukumance wannan ya baiwa kasar ta italiya damar sake haɗewa ta koma ƙasa guda ɗaya dunkulalliya a shekara ta alif da saba'in kuma wannan yarjejeniya ce ta haramtawa sarkin austria sakin duwata shigar shigula a cikin harkokin italiya wanda daga lokacin kuma italiya ta sake dawo da karfinta a cikin nahiyar turai da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan oktoban shekara ta 1990 kasashen jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma suka sake dunkulewa suka zama tare da jamus banda aka raba su tsawon shekaru 45 kafin wannan lokaci bayan faduwar gwamnatin nazi a karkashin shugabancin adolf hitler a karshen yakin duniya na biyu tare soviet ta mamaye gabacin kasar jamus yayin da ta kuma amurka da sauran kasashe na kawance da suka hada da faransa da ingila suka mamaye yammacin jamus amma daga bisani sabani ya yi tsanani a tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen turai suka hada amurka burtaniya da faransa akan yadda za a tafiyar da jamus wanda hakan ya sa ala tilas aka raba kasar a shekara ta 1949 inda aka kafa gwamnatoci guda biyu masu saɓanin aƙida tattalin arziki siyasa a gabaci da kuma yammacin ƙasar ta jamus sai kuma a shekarar ta 1961 gwamnatin tarayyar soviet ta gina katanga wadda ta raba birnin berlin da kuma ƙasar ta jamus gida biyu domin hana mutanen jamus ta gabas arcewa zuwa jamus ta yamma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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Tehran da Washington sun yi musayar saƙonni dangane da yarjejeniyar JCPOA. falasɗinu kuma falasɗinawa matasa guda biyu ne suka yi shahada a yankin yamma da kogin jordan a safiyar yau litinin sai kuma gwamnatin ƙasar jordan ta buƙaci a warware rikicin ƙasar syria ta hanyar tattaunawa yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa gwamnatin kasar iran da amurka sun sake yin musayar sakonni dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya kasar iran da kuma daukewa kasar takunguman tattalin arzikin da amurka ta dora mata tashar talabijin ta press tv nan tehran ta ce ministan ya bayyana haka ne a zantawarsa ta wayar taraho tare da takwaransa na kasar qatar muhammad bin abdulrahman bin jasim athani a jiya lahadi ministan ya kara da cewa musayar sakonnin ya auku ne a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 wanda aka kammala a birnin new york na ƙasar amurka ta hanyar masu shiga tsakani daga ƙarshe Yan ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta farfaɗo da yarjejeniyar ta jcpoa amma idan akwai wani amfani da mutane ƙasar iran za su samu a cikinta ya ce musayar bayanan na baya bayanan dai ya kara kusato da kasashen biyu dangane da farfaɗo da yarjejeniyar a tattauna ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar iran da kuma babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi dangane da tsagaita buɗe wuta a ƙasar yemen kamfanin dilancin labaran erna na kasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan yana cewa azantawarsa da guterres ya faɗa masa muhimmancin ɗauke takunkuman tattalin arziki da kuma kofar rago da aka yi wa gwamnatin ƙasar yemen idan ana buƙatar zaman lafiya mai dorewa a yankin gabas ta tsakiya tun shekara ta 2015 ne dai gwamnatin ƙasar saudiya tare da ƙawayenta na ƙasashen larabawa da kuma wasu ƙasashen yamma suka farwa ƙasar yemen da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban ƙasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar sannan a ranar biyu ga watan afrilun da ya gabata ne dai bangarorin biyu suka tsage ta bude wuta wa juna na watanni biyu suka kuma tsawaita ta na wasu watanni biyu amma bayan karewar wa'adin na biyu a jiya ladi gwamnatin kasar yemen ta ki amincewa da tsawaita yarjejeniyar don tana cewa kasashen saudiya da kawayenta sun ki aiwatar da yarjejeniyar kamar yadda aka cimma tsakanin bangarorin biyu shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa makiya jimhuriyar musulunci ta iran musamman amurka sun yi fushi saboda irin ci gaban da ƙasar take samu a dukkanin ɓangarorin rayuwa shafin yanar gizo na ofishin shugaban ƙasa ya nakalto shugaban yana faɗar haka a taron majalisar ministocinsa a safiyar yau litinin ya kuma ƙara da cewa fitinun da suka faru a baya bayan nan da sunan mutuwar mahasa amini a hannun jami'an tsaro ya tabbatar da cewa kasashen yamma musamman amurka su ne suka ingiza fitinar don shigar da tsoro da firgici cikin zukata mutanen kasar iran musamman matasa wa'anda har yanzu ba su fahimci inda aka dosa ba raisi ya buƙaci a fahimtar da matasa irin ci gaban da ƙasar take samu a dukkanin bangarorin rayuwa duk tare da matsalolin da aka ɗora mata sannan wannan wata dama ce ta ci gaba ga ƙasar iran da kuma jin daɗin mutanen ƙasar nan gaba shugaban ya kammala da cewa kona kayakin gwamnati da bankuna da kashe jami'an tsaro yana daga cikin al'amura da suka tabbatar da cewa matasan ƙasar jahilai ne kan manufofin ƙasashen yamma musamman amurka dangane da ƙasar iran masu sauraro labaran duniya suna zama ku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar shafin yanar gizo ta falasinawa mai suna falasinul yom ta ba da labarin shahadar matasa guda biyu a birnin ramallah na yamma da kogin jordan a safiyar yau litinin labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sayoniya sun bindige falasɗinawan guda biyu har lahira a lokacin da suke wucewa da motocinsu a cikin wasu unguwanni a cikin birnin ramallah har ila yau majiyar yahudawan isra'ila ta bayyana cewa matasan biyu masu suna khalid addabbas da kuma basil basus suna kokarin kaiwa sojojin yahudawan hari ne a lokacin da suka bindige su labarin ya kara da cewa yahudawan sun tafi da gawakin falasɗinan guda biyu bayan kashe su a watanni baya bayan nan dai sojojin yahudan isra'ila sun kashe falasɗinawa da dama a yankin yamma na kogin jordan saboda borin da suke wa yahudawan sarkin kasar jordan abdullahi na biyu ya buƙaci a warware rikicin ƙasar syria ta hanyar tattaunawa kamfanin dinacin labaran russia yom na ƙasar rasha ya nakalto sarki abdullahi na biyu yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da wasu jami'an gwamnatin ƙasar syria a birnin amma babban birnin ƙasar sarkin ya ce gwamnatin ƙasar jordan tana fatan warware rikicin ƙasar ta syria da sauri sannan 'yan gudun hijiran ƙasar su koma ƙasarsu ba tare da wata matsala ba a shekara ta 2011 ne dai kasashen yamma suka ingiza wasu matasan kasar syria suka yi wa gwamnatin shugaba bashar al-assad tawaye inda suke son ta hakan su wargaza kasar syria su kuma sake tsara ta ta yadda hanfi kasar isra'ila za ta zama kasa wacce take da iko da yankin gabas tsakiya a bisa wannan manufar ce dai kasashen yamma musamman amurka ta samar da ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh a ƙasar syria don cimma wannan manufar sai dai sojojin kasar siriya da kuma ƙawayensu sun sami nasara a kan 'yan ta'addan kuma a halin yanzu mafi yawan kasar siriya na hannun gwamnatin shugaba bashar al-assad masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. madalla da tahir amin da kanto labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin labaran wasanni shin yana shin mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu shara suka ce tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne Tumatan madalla kuma bar mu shiga cikin kwarar shirin. inda za mu fara nahiyar afirka hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta nada ibrahim gusau a matsayin sabon shugabanta rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta sanar da sunan ibrahim gusau a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa na najeriya nff karo na arba'in da zai maye gurbin ahmadu finik wanda ya wa'adinsa ya kare ya karɓi wannan mukamin ne a ban taron da hukumar ta yi karo na saba'in da takwas da aka gudanar a birnin benin na jihar ido 'yan takara goma sha ɗaya ne kawai suka kara da juna a lokacin zaben shugaban hukumar bayan da wasu daga cikin suka janye a zagayen farko na zaben ibrahim gusau ya samu ƙuri'u ashirin da ɗaya yayin da shi kuma siyi a kunyumi ya samu sha biyu sai kuma shehu dukko ya samu ƙuri'u guda shida hukumar kwallon kafa ta afirka ta soke damar da ta ba kasar gini na shirya gasar kofin nahiyar afirka a shekara ta dubu biyar shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka patrice matsefe ya kai ziyara birnin conakry a ranar juma'a ta gabata domin tauna da shugaban gwamnatin kwariya na kasar kan halin da ake ciki game da batun karɓar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta masu buga wasa a cikin gida da aka ba wa ƙasar damar shiryawa ya ce zai buƙaci hukumar ta kafta sake nazari kan lamarin saboda abin da ya gane wa idansa ya nuna cewa kasar ba ta shirya karɓar bakuncin gasar ta 2025 ba da za a yi wannan ba shine karin farko da hukumar kaf ta karɓe irin wannan damar daga wata ƙasa ba ko ƙasa kamar ma an taɓa karɓe damar a hannunta na shirya gasa a shekarar 2019 sai dai an dawo mata da damar kuma an bata dama a shekara ta 2021 domin shirya gasar ƙwarfacin kofin nahiyar afirka wanda aka yi a farkon wannan shekara da muke ciki saboda jinkirin da aka samu sakamakon ɓarar cutar coronavirus hukumar kaf ta nahiyar afirka ta sanar da tukuicin da za ta ba wa waɗanda suka yi nasara a gasar ƙwarfacin kofin zakaru na yara 'yan makaranta a nahiyar afirka a wani taro da hukumar ta gudanar a kasar algeria ta sanya dala dubu ɗari uku wanda ya zo na ɗaya sai kuma dubu ɗari biyu ga wanda su zo na biyu sai kuma dubu ɗari da hamsin ga waɗanda su zo na uku a gefe guda kuma hukumar ta kaf ta fitar da jirorin sunayen waɗanda za su hafata da juna a gasashen kofin nahiyar afirka wanda za a inda a kasa kasashen zuwa rukuni biyar a rukunin a a kasashen algeria liberia ethiopia da mozambique sai kuma rukunin b wato kasashen demokradiyyar congo uganda ivory coast sai senegal rukunin c kuwa ya kunshi morocco sudan madagascar sai kuma kasar ghana yayin da a rukunin d kuma ya hada da kasar mali angola da mauritania sai kuma rukunin karshe wato rukunin e wato kasashen morocco congo da kuma kasar niger kuma za a fara gasar ne a ranar sha ga watan janairu zuwa hudu ga watan Fabrairu shekara ta 2023 mai kamawa a kasar algeria sai suka bar mu yada zango a yankin asiya da za ku cewa mutum 174 sun mutu a filin wasa sakamakon turmutsi da aka yi a kasar indonesia akalla mutane 147 ne suka rasa rayukansu sakamakon turmutsi da ya faru a yanda ake buga wasan kwallon kafa a kasar rahotanni sun ce akalla mutum 180 ne suka samu munanan raunuka yayin turmutsin rahotanni sun ce mummunan lamarin ya faru ne bayan da kungiyar arema fc ta yi rashin nasara a wasan da ta buga a filin wasa da ya cika makil da mutane a malanga a na asabar da ta gabata tumutsin ya faru ne bayan da ɗan sanda bayan da yan sanda suka harba hayaki mai sa hawaye ga yan kallon da suka kutsa cikin filin wasa Ƙungiyar ƙwallon ta mata ta ƙasar Kuwait ta sha kashi a hannun ta ta ƙasar Iran a wasan da suka buga a ƙasar Jamus. tawagar wasan kwallon nakasassu da waɗanda aka yanke wa gabai sun kai mataki na gaba a gasar nakasassu da aka yi a birnin istanbul na ƙasar turkiya a yau ma za a buga wasa tsakanin turkiya da brazil da kuma ireland da morocco kimanin tawagogi guda 24 ne suke halartar gasar ta kwallon ta nakasassu ta duniya da ake yi a birnin istanbul na ƙasar turkiya kuma a raba su zuwa gungu guda shida yanzu kuma bari mu ji kaɗan daga cikin muhimman wasan da za a buga a mako na takwas na gasar kwallon kafacin kofin zakaru na ƙasar iran a ranar alhamis sha hudu ga watan mehir da muke ciki ne za a buga wasanni tsakanin kungiyar kwallon kafa ta fekan da kuma aluminium arak sai na saji mazandan takara da zubahan sai kuma a ranar juma'a a buga tsakanin istiklal da fulad sai kuma melavan takara da sana'at nafta abadan miss ta takara da habadar sai miss rafsanjani takara da tarakto yayin da naft masjid suleiman ta, buga da gulgar sirjan sai kuma sefahan ta buga da pespolis yanzu aka dafe fesfori su ce a saman tebur da maki sha hudu sai kuma isigila ta biyu a da maki goma sha hudu sai dan bancin kwallaye sai kuma sai fahan da maki sha biyu a matsayin ta uku. yanzu kuma ya da zango a nahiyar turai kuma za ku ji cewa lionel messi ya ci wa argentina kwallo ta ɗari a wasan sada zumunta da tawagar ta doke jamaika da ci uku da babu a wasan da ka buga a ranar ta gabata wannan nasara ta sa argentina ta yi wasa biyar a jere ba tare da an doke ta ba ko so daya sauran biyu kenan ta kankan da italiya mai tarihin wasa da yawa a jere ba tare da ta samu rashin cin nasara ba a duniya dan wasan manchester city julian alves shi ya fara ciwa tawagar da Lionel Messi ke jan ragama kwallo bayan da ya samu ta mola a hannun Martins. Messi mai shekara tun da uku da haihuwa wanda ya shiga fatawa daga baya ya ci kwallo biyu daga bugun tazara. Ƙungiyar kwallon ta a ta ci gaba da jan ragamar teburin Premier. Arsenal ta ci gaba da zama ta ɗaya a kan teburin Premier bayan ta doki abokiyar hamayyar ta Tottenham Emirates a ranar Asabar ta gabata. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta sha da kira hannun Brighton a Anfield. Liverpool da Brighton sun tashi uku da uku ne a wasan mako na takwas a gasar Premier League da suka fafata a Anfield a ranar Asabar ta gabata. kawai yanzu liverpool ta yi karawa 27 a anfield ba tare da an doke ta ba wadda ta nasara a fafatawa 20 liverpool za ta fafata wasan gaba da rangers champions rangers a champions league ita kuma britain za ta gaci rain tottenham a karawarta ta gaba a premier league ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city ta halasta ta gwada ta manchester united ci shida da uku a wasan da suka buga a gasar premier Manchester City ta doke Manchester United da ci shidda da uku ne a wasa mako na takwas a kasar Premier League da suka bukara a ranar Lahadi kenan jiya a Etihad. tun kafin a je hutun rabin lokaci sai ta ci kwallo guda hudu a hannun phil foden da ellen haaland kowanne ya ci kwallaye guda biyu biyu ta masu saurare ga mun tarar labarai amma dai lokaci mana halin sazon jarin zamu shirin a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sa'an labarai amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na radio so www.hausatv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, inda a wannan karan za mu kawo muku waka ta juyayi da aka yi na ranar goma ga watan Ashura na shahadar Imam Hussein alaihi salam, ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. bari mu gaito muku kasim abshar a cikin wannan waka da ya mana پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود آسمان توهی مانده است و صبح من از از آن توهیمان است هنوز بر لب شمشیرها madalla da kasim afshar sun wannan waka da gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. کمی دیگه بمون که دست کم حرفای نگوفر رو برات بگم میدونی که رنگ و رنگن ها اما آسمون یه رنگ همه جا آسمون ابری آفتابی میشه آینه دریا میشه آبی میشه واسه پرنده دریاست آسمون بی پرنده سک و تنهاست آسمون واسه پرنده دریاست آسمون بی پرنده تک و تنهاست آسمون masu wurare zan yaban kuma da ku a nan a cikin shirin namu gan lokacin ranar mu a ganin lokaci na ranar mu a tarbe mu a shiri na gaba da mun jin mu dauki da wasu shirye-shirye amma kafin na amma din tahir amin da kasance labaran duniya za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye ma shafin yanar gizo to www.tv1.ng